Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Ku masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ko a shirin namu na yau. Litinin tara ga watan Janairu shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A gobe talata ake sa ran za a ci gaba da sauraron karar da aka shigar a kan mai fafutukan nan na ganin an samar da yankin Biafra a Najeriya wato Nnamdi Kanu. a yau litinin dan bindigan nan da ya kashe mutane biyar a filin tashin jiragen florida zai bayyana a karan farko a gaban kotu a yau litinin har ila yau china ta nuna adawar ta kan hulɗa da ƙasar taiwan da amurka ke yi kanun labaran kenan rahotanni daga jihar barnan najeriya na nuni da cewa kungiyar boko haram ta sake sabon salon tura mata kai harin kunan bakin wake sun zo dai sun samu iyali na a gida suka doka kofa suke cewa su yan hijira ne da Allah taimaka musu za su kwana a gidan sai mai daki na ta ce mutanen da ba mu san su ba za su zo su shigo dan har yarinyar ta yi za ta bude kofan sai uwar ta hana ta sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani bayan labarai muna kuma da rahoto kan wani zama da shugaban najeriya muhammadu buhari ke jagoranta da zuma warware rikicin siyasa da ya dabaibaye ƙasar gambia kana mu wakili wakiliyarmu madina dauda da ta halarci gangamin jan hankali kan batun 'yan matan sakandaren cibok da suka cika kwanaki dubu da 1,100 a hannun 'yan kungiyar boko haram yusuf harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda zai dora kan sharhi da ya fara akan kason kuɗi da gwamnatin tarayya ta warewa najeriya amma duka sai bayan kun sha labarai To jama'a assalamu alaikum. A gobe talata ake sa ran za a ci gaba da sauraron karar da aka shigar akan mai fafutukar ganin an samar da kasar Biafra wato Nnamdi Kano a Najeriya. Shari'ar da za a yi ta cikin sirri lamarin kuma da ke kara janyo cece kuce. A watan Disambar da ya gabata, mai shari'a Justice Binta Nyako ta ba da umarnin a yi shari'ar cikin sirri inda ake zarginsa da laifin cin amanar ƙasa. a baya zanga-zangar da aka gudanar tun bayan da aka kama kanu ta haifar da asarar rayuka da dama a kudu maso gabashin najeriya a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a watan nuwamban bara kungiyar amnesty international ta zargi dakarun najeriya da kashe akalla mutane 150 a wani yunkuri na daƙile fafutukar 'yan aware daga najeriya tun daga watan agusta a shekarar 2015 shi dai nnamdi kanu an kama shi ne a watan oktoba shekarar ta 2015 a birnin lagos amma an taɓa ba da belinsa aka kuma sake kama shi tun kuma daga nan lokaci ne yake tsare a hannun hukuma a yau litinin dan bindigan nan da ya kashe mutane biyar a filin tashin jiragen florida zai bayyana a karon farko a gaban kotu a nan amurka a ranar asabar ɗin ta gabata aka tuhumi esteban santiago da aikata wannan ta'asa wacce ce sanadin mutuwar mutane biyar ta kuma iya yiwuwa ya fuskanci hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai amma yayin da hukumomi ke ta neman dalilin da ya sa ya kai wannan hari yan uwan santiago sun ce ya samu matsalar taɓin hankali tun bayan da ya kwashe watanni goma sha ɗaya yana wa amurka yaƙi a ƙasar iraki brian santiago dan uwa ne ga esteban eh, el fallo fue de y cuando lo evalúan ya ce wannan ailafin hukuma ne ba kuwa ba ne zai je wajen gwamnati ya nemi taimako amma kuma idan irin wannan mummunan halamari ya faru sai a gano cewa mutum ba shi da laifi akwai abin da ya fi mutum ya kai kansa ya ce ba shi da lafiya yana neman taimako sai dai duk da haka hukumar fbi mai binciken manyan laifuka ta ce har yanzu bata tsame batun ta'addanci a wannan hari ba wanda aka kai a wajen daukan kayayyakin filin tashin jiragen fort lauderdale da ke jihar florida a yau litinin china ta nuna adawarta kan duk wata hulɗa tsakanin shugaban taiwan da hukumomin amurka kwana ɗaya bayan da shugaban ta taiwan sai inwen ta haɗu da sanata ted cruz da kuma gwamnan jihar texas greg abbott kakakin ma'aikatar harkokin wajen china lukan ya faɗa ma labarai cewa china bata amince da duk wata hulɗa da take barazana ga dangantakar china da amurka ba wannan ganawa ta shu da shugabannin bangarorin biyu suka yi ta auku ne a houston inda shugabar ta taiwan ta yada zango a birnin na houston yayin da take kan hanyar ta zuwa tsakiyar yankin amurka sanata ted cruz ya ce maksudin wannan zama da suka yi ya ta'allaka ne kan batutuwan harkokin kasuwanci da kuma yadda za a taimaka wa manoma da makiyaya da kuma tallafawa masu kananan sana'o'i a bangarorin biyu a kwanakin baya shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya sha suka bayan da ya magana da shugabar ta taiwan ta wayar talho jim kaɗan bayan da ya lashe zaben kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tare da jijiyar wayan da ake ci gaba da yi tsakanin koriya ta arewa da amurka kan yiwuwar koriyan ta harba makami mai linzami mai tafiyar dogon zango kan amurkan bai jan hankalin yankin kasashen gabashin asiya a jiya lahadi koriya ta arewan ta ce a kowane lokaci za ta iya yin gwajin makamin kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ya faɗa wanda kamfanin jalancin labaran kasar na kcna ya ruwaito sakataren tsaron amurka ash carter ya kwatanta wannan batu a matsayin babbar barazana ga amurka kuma ya ce amurkan ba za ta yi wata wata ba wajen mai da martani da karfin wato karfin soji wajen kakkaɓo makamin mai linzami idan har ya shiga yankinta ko kuma ya shiga wato wani yanki na ƙasar da amurka take kawance da ita a yau litinin ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu ta kira wannan barazana ta makwabciyarta a matsayin abin takaici 북한이 ICM, ICBM barazanar harba makami mai eh. linzami wanda ke tafiyar dogon zango zai iya kawo tashin hankali a kasashen duniya kuma idan har koriyan ta yi buris da wannan gargaɗi namu to za ta ɗanɗana kudarta da takunkumin da za a kakaba mata fitacciyar jarumar fina-finan hollywood meryl streep ta karbi kyautar yabo ta cimma burin rayuwa ta cecil b demille yayin da aka gudanar da shirin karrama jarumai da masu harkar fina-finai na golden globes award a nan amurka a lokacin da ta karbi wannan lambar yabo strip ta nuna takaicinta kan yadda shugaba mai jiran gado donald trump ya kwaikwayi dan jaridar new york din nan mai nakasa inda ta da cewa samar da kafafen yada labaran da za su saka wa Trump ido yana da muhimmanci. And this instinct to humiliate when it's modeled by someone the public platform. ta ce a wani wato wani mai babban mukami ya yi nuni da irin wannan ɗabi'a tamkar yana nuni ne da a yi koyi da shi rashin nuna mutuntawa na janyo kwatankwacin haka tashin hankali ma na janyo kwatankwacin haka taron na karrama masu sana'ar na shaɗantarwa wanda jimmy fallon mai jagorantar shirin show ya gudanar wato ya jagoranta ya auku ne a beverly hills da ke california baya ga meryl streep an karrama jarumai irin su cassie affleck da isabel hoppert da kuma shirin nan na la land labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar hotonnan namu a jihar Barnan Najeriya inda aka kai waɗansu hare-haren kunar bakin wake da suka yi sanadiyar mutuwar mutane takwas. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da ci gaban rahoton. dukkanin tashin waɗannan buwabumai dai sun auku ne a daren jiya kamar yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar borno dsp victor isoko ya aike wa manema labarai ta hanyar wazof inda ya shaida mana cewa akwai wasu mutane guda uku da suka shigo da bindigogi a daren jiya suka yi kokarin kutsawa cikin garin maiduguri da kuma dauke da buwabumai sai dai dukkanin su mutanen uku sun mutu nan kuma sun kashe dan sibiliyan jtf daya a wajen garejin mu nan dsv isoko ya kuma sake tabbatar da wannan tashin bom ɗin na unguwar kalerin inda ya ce mutane hudu ne suka mutu wadda suka hada da su yan kunan bakin waken guda biyu na kuma ziyarci wannan anguwa inda ma na samu na zanta da waɗanda wannan abin ya shafa kai tsaye da Hassan Mandira da kai ne mai gidan wannan gidan ko da na tar da kai a wannan anguwa ko za ka mai yadda abin ya faru ne haka eh to kaga da fari ko kore ta an zo an yi lokin na kofa ta yaren ta fito bayan gida to ni na daga ciki ta yaren ta zo ta bude kofa ba ta ga kowa ba sai ta koma mm, yarka ce eh ta ta ce shekara ta goma sha hudu to ba ta ga kowa ba sai ta kara rufewa ta kara zuwa ta kara budewa ta kara barkakuwa ba to shine za ta rufe na biyun kawai ta zo suka hadu bom ne tashi da ita ita kamar mace ce ta zo da wannan bom ce mace mace ce yarinya ce kamar ko a babbar mace ce babbar mace haka dai da misali ta zo da bom ta zo da bom jikin ta ita rungumi yar naka rungumi yar ta din eh, dukan su biyu kuma su biyu suka alle musu cikawa eh. ganin gashi naga kamar su jini anan su block ya ta ne wannan da kanta da kirjinta duka fashe da kayan ta duka ya fita gaba da ya ba abin da ya rage mata duk to banda ita yarka da Allah ya mata cika kamar akwai wanda ya ji rauni a gidan nan a babu dama ita ta fito fusari ne ta kuma ta jani doki na kofa isa isa abubakar shi wannan wanda bom ya tashi da shi wanka ne? Hmm, yana ne eh, kamar ya kuka samu labarin yadda waɗannan mutane suka zo gare shi an samu labarin da cewa an buga masa kofa ne hmm. shi kuma ya buɗe kofa zai fita ya mebe ko wanda ya san shi ne shi na abin ya kasance haka sai zo wato sai masa sallama ne eh. mace ce ta zo ko kuma namiji ne mace ne na kuma santa da wannan malamin da Allah ya tafkawa garinsa nono ganin cewa waɗannan mahara sun kwankwasa kofar gidan nasa kamar yadda suka yi wa sauran jama'an sai dai ya ce yalin nasa sun ki buɗe kofar yahaya sun zo dai sun samu iyali na a gida da suka zo suka samu sai suka doka kofa suke cewa su yan hijira ne da Allah taimaka musu za su kwana a gidan sai mai daki na ta ce mutanen da bamu san su ba za su zo su shigo dan har yarinyar ta yi za ta bude kofan sai uwar ta hana ta to shine dai lokacin da abun aka dakata sai suka wuce suka yi haka wasu kuma suka yi nan baya kai baka gida lokacin ni ban na gida ina can gidan dan iyalin na da zo da daren da zo lokacin da bayan abin da ya faru dai kamar misalin karfe nawa suka zo na gani ya kai karfe goma sha dai goma da rabi dai haka zuwa sha a lokacin da suka zo mu dai nan gidan namu sun zo ya kai goma da rabi dai haka lokacin da suke nema a taimaka musu za su kwana a gida yanzu kamar zama kama magidanci mazaunin wannan angon wani shawara zaka bayar mutane game da sabon solo da suka doka na buga kofar mutanen da neman taimako da sunan neman taimako sai dai Allah ya kare muka amma dukkan dai wanda ya ji an buga kofar shi kan gaskiya bai dace ya fito haka kai tsaye ba bai tare da ya fahimci abin da yake wane ne shi ko waye ne bai baka gane muryar mutum baka bude kofa kan ba da wani amfani game da dan gaskiya za su zo su cutar da mutum wannan dai wasu sabbin salo ne da za a ce waɗannan mahara ko kuma yan kunnan bakin waken sun fito da shi na kokarin kwankwasa mutane kofa musamman ma cikin dare su kuma kokarin kutsawa cikin gidan ko kuma tara bumabuman da ke jikinsu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria madalla yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci wani zama da ya hada kan shugabannin kasashe uku da zuma warware rikicin da ya dabaibaye kasar gambia kakakin shugaban kasar garba shehu ya yi wa wakilin umar faruk musa karin haske dangane da zaman ai a yanzu da ake ciki ba zan ce maka ga inda baki ya karkata ba a su dai a shugabannin nan shi dai ina son tabbatar maka matsayin shugaban Muhammadu Buhari ya fi son a warware wannan magana cikin ruwan sanyi Yaki ba a son shi mu kanmu Najeriya mun shiga yaki mun san yadda baya sha'awar ya ga cewa kasar Gambia an jefa ta a cikin yaki. kuma mu fatan mu shine shi kansa shugaba jami'i yana kaunar mutanen kasarsa yana kaunar mutanen yana kaunar kasarsa ba mu yi zato zai so ya dilme cikin kasarsa a cikin yaki wanda ba gaira ba dalili babu dalilin yinsa ba yanzu kana ganin wannan taron shine zai zama tsari na ƙarshe wanda zai sanya ko dai sulhu ko amfani da ƙarfin bindiga kenan wurin tabbatar da an samar da canjin mulki a ruwan sanyi a ƙasar ta gambiya. A'a, ne haka na yi riga malam masallaci. na son tabbatar maka cewa maganan nan fa tana da sarkakiya da yawa a ɗauka cewa wannan taro ci gaba ne a kan tarurruka da aka fara yi ta daga wannan ɗin daga nan zuwa tara ga wata watakila akwai wasu da za su iya biyo baya buƙatar shi ne za a yi ya za a yi a warware wannan matsala ba tare da fitina ba har sai ta kai ga an zub da jini ba fatan mu kenan. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattaunawa da na yi da shi a Abuja a daidai lokacin da ake gudanar da taro na kwamitin sulhu da samar da an miƙa mulki a hannun farar hula a cikin ruwan sanyi ga hanyar da za a bi na mika mulki ga zababben shugaban ƙasar gambia adama boro wanda shugaba yahaya jami da ya kamata ya mulki mulki yake turjewa a kai a halin da ake ciki umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria. dangane da wannan rikicin siyasar wakilinmu na jihar oyo hassan umaru tambuwal ya ji ta bakin 'yan kasar gambiyan mazauna birnin badin ne sunana haji baba konte dan cewa ya jamme kawai ya sauka ya ba da miliki eh, adama baro saboda eh, ba mu so jinin gambia ya zubara a kasa ba mu so fada ba mu so kome da kome ya lura da problem da yake a kasar libya da ivory da sierra leone da sauran kasashe eh, mutane da yawa sun mutu a wurin sun mutu jini ya zuba sosai irin haka ba muso so kuma ya faru a gambia da allah da annabi ya jamme ka sauka a kasan ka ba da miliki a adama baro ba muso so dukiya a gambia ba muso so dukiya mu ni sunana yusuf kebe ni ban so gambia fada fada ba cawo gambia da yawa bana so maganan be duka be so maganan jamme sabu jamme ni mutu ina kasa mutu da yawa ina kasa muta da ina kasa politicians ina kasa ordinary gambians ina kasa mutu da gambia kuna so jami'a sauka gambia ka ba milikin adama baro haka ni kuna so jami'a tafi allah bana, bana so jami'a kuna baci magana jami ba na so jami duka gambia ina garin nigeria da all africa jami ni mutu wana bai ji magana ina so interesting ci kasa gambia ba na so interesting gambia ina so interesting jami ole ba na so jami a tafi bana so jame bada ya fada aka e, ina, ka zeuna gambia atafi hegi bana so jame atafi hegi tuna jiddu grau duka ina na ina so jamme ya soka ambasi halama baro ba so rijima ba so fada kase mutane mata yara duka ba kyau jamme su dugoye we don't want them gambia jamme su dugo we don't want jamme jamme is gambia 22 years ran tara ga wannan wata na janairu idan Allah ya kai mu ne wa'adin shugaban kasar gambia yaya jame zai kare inda ake sa ran sabon shugaban kasa da aka zaba a adama baro zai karbi mulki ko da yake ya yi tsayin gwamin jakin cewa bai yarda da zaben da aka yi wa Adamu Baru ba an yi mirsisi a zaben Hassan Umar Tambuwal. Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Harakoki na ka juyawa in wata ta tafi wata ka Mulkin ko kalilan ne, to na Allah shi ka Haka yake to bari mu sake komawa birnin tarayya Abuja Najeriya inda kungiyar da ke fafatukar ganin an ceto 'yan matan Chibok suke ci gaba da gangami a yau da 'yan mata 195 suka cika kwanaki 1,001 a hannun kungiyar Boko Haram. wakiliyarmu madina dauda ta ji ta bakin daya daga cikin madigan wannan gangami yau mun fito ne saboda mu sanarwa da gwamnati da cewa ya kamata su gyara zama in da bacci suke to su tashi daga bacci saboda in boko haram an ce namban su bai kai dubu goma ba ko kuwa dubu goma ne da wayansu 'yan namba a kai to akwai mutane miliyan biyu 'yan gudun hijira mutane so shi yasa yau muka je villa kuma mu sake gaya wa shi shugaban kasa da cewa to akwai rigima fa na idp a bakiyar ɗinka saboda haka ka gyara zama tun jiya da 'yan kungiyar bboj suka fara zanga-zangar lumana domin juyayin tsawon lokaci da 'yan matan chibok suka yi a hannu jami'an tsaro suke musu ƙawanya wani abu da kakakin kungiyar dr iman shehu ya bayyana shi kamar haka to wannan ya nuna cewa har yanzu jami'an tsaro ba su fahimci abin da ake nufi da demokradiyya ba har yanzu suna nan da tunanin yadda suka yi aiki lokacin da turawa ke mulkin najeriya da kuma lokacin da sojoji ke mulkin najeriya demokradiyya mutane na da 'yancin su yi zanga-zanga na lumana musamman in sun nemi izini kuma mun riga mun nemi izini tun wajen mako guda yanzu mr president no more excuses President! No more delays! Mr. President! Decide now! Mr. President! Act now! We want more results! MBBOG masu fafutukan kwato 'yan matan Chibok sun ce daga yau har zuwa Asabar kowace rana za su taka daga dandalin haɗin kai Unity Fountain zuwa fadar Aso Rock domin su isar da saƙo ga shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ƙasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara na asuba ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau. za mu ɗaura daga inda muka dakata ne a makon da ya gabata inda muke tattauna mahimmancin kasafin kuɗin ƙasa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar da muhimmancin shi ga ci gaban ilimi a ɗaukacin ƙasar baki ɗaya. Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya muna manuniya da wasu abubuwa da shugabanni a duk madafan iko kana da al'ummar ƙasa suka manta a nashi binciken ya iya gano cewar baki ɗaya a najeriya ana sakin jaki ne ana bugun taiki daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi saboda kuɗi mu duba tsakanin ɗan adam mu gani yanzu aka je ka samu vice chancellor na wata university bai san cewa laboratories guda nawa ne functional guda nawa ne suke da ba su aiki ba bai sani ba saboda mai a kowa ba abin da yake sai kai da yan kwangila duk abin da ake kenan kowa ya haukace kudi kudi kudi kudi period to shine ya saka za ka ce ko sau da yawa in ma ka sa kudin a wajen ba aiki za a yi da shi ba to ni magana nake cewa in dai so kake ka gyara ilimi to a fara daga cewa ina ilimin yake ne a Najeriya ko kuma ina muke so mu kai ilimi a najeriya ai kullum da yara muke muke muke muke reno kuma wurare muke fita muna ganin yadda ilimin suke yanzu nan zuwa ghana ƙarshen semester ƙarshen session na ghana za su gaya maka yadda next year za ta fara har zuwa ƙarshe amma yanzu mu anan kowace university kalanda ta daban ne laifin malamai ne ko laifin wato kamar su ministan ilimi ko wasu shugabannin makarantu laifinmu ne duk gaba daya da malaman da da shugabannin makarantar da su waye shugabannin makaranta ai malamai ne suke kuma shugabannin makaranta duk wanda aka saka vice chancellor wata rana malami ne shi so ba abin da bai sani ba duk wanda aka saka minista zaga wata rana yana da wata alaka ko da abin kamar adama da mun ka duba eh to ba malami na university ba amma wani irin rubutu ne bai ba akan education akwai takarda da ya rubuta wani lokaci akan education ma wanda sai ka ce shi ne ya san damuwar abin nan amma yanzu ga shi ne minista to amma a ministry din tasa sai a masa kabanya ya zo ya kasa gane ma me za a yi me ba za a yi ba kuma a rawan him mutane su ta zuwa yan kwangila ne da su mai a ruɗa ka gaba ɗaya so magana shine gaba ɗayan mu ba mu da ma kishin abin da muke rayuwa a kai shi koyarwa da muke wanda shi muke ci muke sha a kai gaba ɗayan mu ba mu da kishinsa dan da muna kishin sa duk wani abu bai zo ba me yasa yaran suke tafiya Malaysia me a Malaysia ina makarantu suke a Malaysia me yasa yaran suke tafiya Ghana ina makarantu suke a Ghana mun fi su kuɗi mun fi su komai amma me suka fi mu tsari suka fi mu yanzu yaro na to da gane wani lokaci na gama da wani yaro dan najeriya na ce a ah, eh, me kake a gane ce economics yake karanta na ce a ah, economics sai ka ji gane ya ce yes na ce wa ya ce ya ce na tabbatar a gane shekara uku zan yi ya ce amma a najeriya ban san shekarun da zan yi ba ya ce a lokacin yake gaya min da shi da wasu yan uwansa da suka zauna a najeriya har yanzu ba su wuce aji ɗaya ba shi ko gashi nan zai je aji ina maka magana wajen shekarun baya da suka wuce ana ta yajin aikin nan da sauransu to kaga duk irin wannan rashin tsari shi yake sa yanayin ilimi a najeriya baya tafiya yadda ya kamata ba ma ilimi ba haka duk other sectors ko na eh, lafiya ne da sauransu haka za ga ba sa tafiya kuma shine ya saka duk abin da ka sa economy ma zai fada ne kama ya fada rami ba wani abu zai faru ya za a yi gyara wacce shawara za ka ba gwamnatin najeriya da duk masu hannu kan wannan lamari don a gyara ilimin najeriya ya zama kamar na sauran kasashen duniya da suka ci gaba wato kaga abu da daya abu ne wanda yaƙi ne ba ƙarami ba wanda ba ma gwamnatin mu ya kamata mu shi da kanmu da farko saboda in ka duba suwaye ne a makarantun yaran mu ne fa ba yaran waɗansu bane kuma suwaye suke fita waje da ragowar mutane a wani waje kaga cewa mu mun fita gashi mutum profesa ne ya fita ya je amma ba shi da kima da ya kamata ya samu saboda me saboda mun watsar da harkar ilimi ya zama tuko karazbe ba shi da wani amfani to na farko dole mu kanmu da kanmu sai mun fara gyara kanmu mun sa kishi a al'amuran ya zama to cewa duk sanda za mu ga gwamnati ba wai ganin gwamnati mai da namiji a ba mu kuɗi kaza Kara mana albashi a kaza da kaza a'a magana ce ta cewa ga ga a duniya yanzu bincike ga inda ya tsaya mu kuma ga inda muke ko muna so mu kama wannan yanzu ka je india harkar lafiyar nan ka je india na za ka ga cewa hatta asibitin gwamnati ba ma private ba duk wani abu da ake bukata na aiki ana da shi to yanzu a najeriya ku ba haka bane in ka je jami'o'in mu za ka gani ka je ka ga offices na na na, malamai na abu ne yadda suke to gwamnati ma sai ta zo ta tabbatar da kyautata rayuwar ma'aikatan ba kyautata rayuwa ta ba su albashi ba a kyautata rayuwa ta tabbatar da kayan aiki in kana koya ma yaro kasancewa yana koyan abin da a ko ina je da shi ake amfani amma in ba ka bi yaron ba za su yi so magana ba ta shugabannin makaranta ba ce ko malamai kawai ko ko ministoci da sauransu magana ce ta mu ta 'yan ƙasa a mu na 'yan najeriya sai mun tsaya mun duba al'amuran nan sosai gwamnati kuma sai ta tsaya a matsayin ta na gwamnati wannan gyara su ake a tabbatar da shi to in ba haka ban mutanen na gwamnati suna ɗauki yaran su kai su malaysia ba da za su gyara makarantu a nan wajen so kamata a ce duk shugabanni ya zamanto cewa 'ya'yansu dole su karatu a najeriya yadda 'ya'yan kowa suke yi a a najeriya in aka yaka wannan zai saka dole su maido da hankalinsu cikin najeriya kuma ita gwamnati ta ya kamata tabbatar da cewa kayan aiki fi shine very important dole a samu kayan aiki da za a koya ma yara magana karin albashi da wani abu ne da zai zo ya tafi amma magana kayan aiki ita ce tafi komai mahimmanci da kishi masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga na birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. to a gaida baban na na gaya, baba Yakubu makiri da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ko masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa muna jinjina wa gwamnatin shugaban najeriya muhammad buhari bisa matakin tallafawa masu karamin karfi da naira dubu biyar duk wata wannan ya nuna irin fata da gwamnatin ke da ita na inganta rayuwar talakawan kasar da samar da aikin yi ga al'umman kasar sako daga baba gana ibrahim zangon daura jihar katsina sako na gaba na cewa fatan alheri voa hausa samun daidaito da yarjejeniyar tsagaita wuta don samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin mozambique da 'yan tawayin kasar abin farin ciki ne kwarai da gaske allah ya sa mai dorewa ce amin daga alhaji umar fareba gashuwa wani sako na cewa salamu alaikum voa hakika taron da kungiyar lauyoyi take yi a najeriya abu ne mai kyau domin shine kadai zai kawo musu karshen abin da ke ci musu tuwo a kwarya wasikar aliyus haruna kiramisau Sako na gaba na cewa salamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yau muna so ku bamu damar mu yi jinjina ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari akan fara aiwatar da tallafin kuɗi na naira dubu biyar ga marasa galihu. Duk da tallafin bai fara zuwa yankunan mu ba. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta da Husaina Lawal dan mai kankara. wannan sako na cewa ya kamata 'yan majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen afirka su yi duk abin da za su iya wajen kare aukuwar kisan kiyashi na ƙabilanci a ƙasar burundi ganin yadda rikicin ƙasar a kullum sai daɗa ɗaukar sabon salo yake yi daga mahmud salihu ƙaura na muda jihar zamfara sakonnin na cewa tabbas kalamai da mabiya mazhabar shi'a na najeriya suke yi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda 'yan shi'ar ke bijirewa doka da oda a duk inda suke a fadin najeriya sako daga malam ridwanu saidu gairi a jihar zamfara da ibrahim m abubakar maiduguri a najeriya sakon na ƙarshe na cewa hakikan ficewar hukumar zaben ƙasar gambia zuwa senegal kan barazana da yake huskanta sakamakon zaben da ya gabatar na lashe zaben da adama baro ya yi inda yaya jama ya sha kayi ya yi daidai domin ya tsira da mutuncinsa tun wankin hula bai kai shi da riba daga salihu isa fanna da amaryarsa mai jiran gado wato laura adamu fanna da hamza galadima birnin kebbi Baba Yakubu Makeri da wasiƙun ku masu sauraro kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. a gobe talata ake sa ran za a ci gaba da sauraron karar da aka shigar akan mai fafutukar ganin an samar da kasar biafra wato nnamdi kanu a najeriya shari'ar da za ta wato za a yi ta cikin sirri lamarin kuma da ke kara janyo cece kuce a najeriya to a gaishe ka da takaitattun labaran muka karkare wannan shirin sai kuma zuwa an jima mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu dai ga abokan aikinmu da shirin yau da gobe